وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم amma ba kowa ake datarwa ga wannan ɗabi'a mai kyau ba sai waɗanda suka yi haƙuri akan cutarwa da abin da suke haɗuwa da shi daga mutane na munanan abubuwa ba kowa ake datarwa ga wannan ɗabi'a mai kyau ba sai ma'abocin rabo mai girma saboda alherin da ke ciki na alfanu mai yawa.